fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma mandantani ki gabatar muku labarin damanar bana ta soma da sanyi-sanyi a garin gazar jihar tilabiri gari hudu kacal suka yi shuka a cikin garuruwa 148 zakuji ku ji cikon bayani na daraktan gidan gona na gundumar. rigakain rigingimu bisa iyakoki shine kan turbar damuwar hukumar koli gabatun karfafa zaman lafiya a jiya an yi wata haduwa a birnin kwanni da ke iyaka da najeriya cikon bayani a cikin shirin mata da suka samu warakar cutar yoyon hitsari na iya samun iya ba tare da cutar ta sake komowa ba dr ganda yunusi zai fayyace muna yanayin wannan matan na maradi Man sauraro mu da yau talata takwas ga watan Yuni 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Birnin Yame tun jiya da yamma wata ƙura ta yi dumu-dumu samaniyar birnin a dalilin wani hadari game da iska da yawa kana a garin Tilaberi a cewar daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa mai Meteo. ga bayanin da kacalla kacalla gabciya yama rukayatu abdurrahman. Iyar, A jiya a kewayen karfe 11 na dare an samu hadari bisa tilabiri wannan hadari tare da wani karfi kun san yana wuciya tare da iska wannan iska yana tare da ruwa tunda muna farkon damuna ƙasa ba ta karfafa ba babu ciyayi kenan akwai sauki ga ruwan sama a wucewarsu da su bar burbushin ƙasa da ƙura kan hanyar su ta wucewa ba wai sai bisa hanyar su ba ko ina ana iya samun wannan ƙura ana ganin ƙurar mai wucewa ce kuma ana iya ganin ta tana da ɗan lokaci wannan na da alaka da ayyukan hadari yau a tilaberi za ta birnin yamai akai akai idan aka samu hadari za a iya samun iska da kura Gari hudu cikin garuruwa 148 na kwamin inta gazar cikin gundumar ballai yara suka yi shuka a bana, saɓanin shekarar bara a daidai wanga lokacin wakilinmu hassan mummuni ya firanta da daraktan gidan gona na gundumar malam salifu usman ga fasarar bayanin da ya yi illa man muna ganin daga ranar 27 ga watan mayun shekara bara dukkan manoma sun yi shuka ta farko wasu sai da suka sake shuka domin na farko ba su bada ba amma a wannan shekara har yanzu manoma ba su yi shuka ba muna tsammana a daidai wannan lokacin ranar 27 ga watan mayu na wannan shekara an samu ƙauyuka hudu kadai da suka shuka a bisa ƙauyuka 148 kenan a ganin mu muna cikin jinkiri amma shekaran jiya ma'aikata ma'aikatar hasashen yanayi ta ba mu labari cewa muna cikin lokaci kuma har ranar 28 ga wata ba mu cikin leti. Ina kira ga manoma da su zaɓi irin shuka masu kyau kuma da magungunan gona. Malaman bincike na jami'o'in Afirka ta yamma sun kasance a birnin Yemi domin magantawa kan tasirin tunar zinari ta hanyar masana'anta ko da ake a gargajiyance. Komi ke manufar wannan haɗuwar, Dr. Usman Muhammadu babban daraktan makarantar ilimin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da masana'antu ya baiwa Rafika a tayar amsa ga fasarar bayanin nasa. Idan ana maganar tasiri za a lura da tasiri mai tabbatancin nagarta ga kuma tasiri mara kyau mai guba saboda safar da tunar zinari ana iya yin sa ta hanyar masana'anta ko kuma a gargajiyance. Alhali ko ta hanyar sarrafawa kamfani abubuwa da dama za a iya tantance kulawa da su bamban da safaran da ake yi a gargajiyance wadda ake amfani da kayayyakin marasa nau'i kenan fisa'ar tuna da safarar zinari bai da nagarta ta haka za a iya samun tasiri kan muhalli da ma kan yanayin zamantake. takewa mutanen da yau suke tuna zinari ta hanyar gargajiya ai suna takewa suna kuma amala da sinadarai ba tare da kiyayewa ba to manufar wannan horo shine yin nazari dan ganin yaya za a yi a taimaka ma waɗannan masu tuna zinari ba a hana tunar ba amma a yi kan tsari na ka'ida a fitar da fusa'o'i mafi sauki gare su yanda za a kawar da lamarin tasiri kan muhalli a gaida farida maman da fasara Masanan husa'a biyu na kasar China aka yi awon gaba da su a ranar Lahadi 6 ga watan Yuni 2021 a cikin garin Mbanga, jihar Tilaberi kusa ga iyaka da kasar Burkina Faso. A bayanin labarun farko da muka samu mutanen biyu ma'aikatan cameron ne wani kamfanin kasar china da ke tunar zinari a cikin karkarar wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba su ne suka sace su a cibiyar mazamnin ma'aikatan kamfanin wani na ukunsu shi ma ma'aikacin kamfanin ne da ke a wurin a yayin da aka yi aika-aikar shi kam an same shi laulami a rawaitar bayanin shafin yanar gizon actu niger Bisa tsarin kokowa da rashin kwanciyar hankali bisa iyakoki a jiya a birnin Kwanni an gudanar da wata haɗuwa tare da halartar mahukuntan ƙaramar hukumar da jami'an tsaro. General Abu Tarka, shugaban hukumar koli gabatun ƙarfafa zaman lafiya ya karawa wakilinmu Asuman Musa bayani a kai. nous avons déjà deux zones. Muna da yankuna biyu da a cikinsu ake fama da rikici mai tsanani su ne yankin tilabiri da yankin Difa. Tun yau da ɗan lokaci akwai rashin tsaro da 'yan fashi da makami da sace mutane da hijirar mutane kan iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar musamman ma a yankin Maradi da kudancin yankin Tawa. Na farko abin da muke so mu sani shine yin rigakafi ita wannan matsalar fashi da makami wani abu take kawowa shine na zurfafa ganin ko akwai alaka tsakanin wannan fashi da makami Islami da kuma kungiyoyin 'yan ta'adda da ke gabas da yamma. A hali yanzu ba a gano wata halaka ba. Burin mu shine na jan hankalin jami'an tsaro, hukumomin yankuna kan haɗuran da ke kamari na wannan matsala. Muna son yin raskuna kan wannan matsala. Dukkan jami'an tsaro suna da labari sun gaya mana matakan da suke ɗauka domin kawo ƙarshe. 'Yan mata 'yan kwaloji 43 suka samu juna biyu suna a makaranta a cikinsu hudu aka kora a tsakiyar ɗaukar darasin shekara ta 2019-2020 haka dai harabar ma'aikatar jihar doso ga batun kare yara da ci gaban mata ya bayyana komi doka ta zayyana a kan samun juna biyu a yayin da ake a makaranta ga amsar da abdu amadu shugaban sashen kariyar yara ya yi a doso. A cikin kowace jiha ana samun kananan 'yan mata na ajin sankiyam da sizem da ke yin ciki. Kowace shekara ana samun irin haka akwai wasu da ke wuce mu ganin cewa 'yan mata na zuwa makaranta kamar cikin wata hukuma. Yawanci muna samun labari amma abin da ke faruwa cikin al'umma waɗannan ne suke wuce mu. Yawanci muna samun labari daga makarantun yaran ko kuma daga ofisoshin ilimi ko kuma daga ɗaiɗaikun mutane. Idan mun samu labari sai mu fara aikin kariya. muna da kwararru da ke ɗaukar nauyi ba kaɗai ba ya kamata a kare a kare ta a cikin iyalinta kuma ya kamata a kare makarantarta kula da karatun nata kada ta yi watsi da shi dalilin wannan matsala kada kuma ta faɗa cikin tsana da wariya daga al'umma A gaida maman ada, shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazuma jiya ya sadu da dukkan masu ruwa tsaki ga ƙungiyoyin horar hula na ƙasar Nijar. Hakan ya danganci ne ga canza yayu domin samun jagoranci kyaukyawa cikin tafarkin demokaradiyya. Samira Sabu shugabar ƙungiyar masu rubutun ra'ayin yanar gizo ABCA wato ta halarci haɗuwar ta ma fanta shamsu ƙarin bayani akai ga fasar kalamun nata. A yau abin da muka ce ma shugaban kasa mun ce mushi muna sa rai zai aiki da alkawuran da ya doka da kuma abin da mun ji da shi da cewa zai taimaka ma demokrasiya domin ta ci gaba yadda ya kamata. Ya tambaye mu matsalolin da muke da mu ma mun gaya mishi matsalolin da muke fama da shi akan matsalan bisa kan samun kudin. Rabi Muhammadu Arzika ta zama tambarar farko ta kantan ɗin tsibiri a cikin jihar Doso. wani sabon matsayi ne da masarautar wannan kantan ɗin ta girka a cewar samna bubakar shabda kanto ta wayar tarfo ya bayyana ma asumana shina dalilin girkin wannan matsayi da kuma zaɓin da aka mata ga kalamun da mai martaba sarki samna bubakar ya yi inda ya ce wannan tambara hakikan ba ta cikin tarihinmu na masarautar ƙidiri. Amma yanzu da ayuka suka yi yawa, jama'a suka yi yawa, ci gaba ake so. Masarautu duka suna da inci, inci ne aka ba su su yi creation kin titir-titir. Don ku wannan titir na tambara musamman na yan masarauta ce. sai wadda ta gadi sarauta ake ba wanga titirkin tambara inda ma ake ba da shi to ya kasanto ita ya sarki ce ita ma ta gadi sarauta kuma mace ce mai kuzari mai son mutane mai jawo hankulan mutane saboda shi ne ni ba ta matsayin tambara ta tsibiri ita za ta hulɗa da waɗansu mata ita za ta kawo mini shawara bisa ga irin waɗannan harkoki na mata. Video A fannin wasannin motsa jiki, 'yan wasar taekwondo na ƙasar Nijar sun samu lambar yabo guda biyar a kwambalar gasar taekwondo na nafiyar Afirka aji na goma sha biyu da yau gudana a birnin Dakar ranar biyar zuwa shida ga watan Yuni. Wanda suka samu lambar zinari su ne Abdulrazak Isufu Alfaga jerin masu yauni fiye da kilo 87 da kuma teket ben yusuf jerin masu yauni ƙasa ga kilo 57 balkisa halidu ismail garba da muhammadu maharana tijani su kuma kowane su ya samu lambar tagulla a jerin jimilla dai ƙasar niger ta zo jeri na biyar bayan tunisia morocco masar da ƙasar cote d'ivoire amaradi biyo bayan tiyatar daidaitawa da dama suke matan da suka samu waraka ga cutar yoyon tsari. da za su iya sake durkushi kan bibiyar likitoci wakilin muhammad mamman ya firanta da dr ganda yunusi na cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗa ta jihar maharaɗi ga zubin firanta su. Matan da aka yi ma tiyatan yoyon hitsari bayan tiyatan ana bukatar su da kauce duk wani yin jama'i akalla har tsawon watanni shida bayan kaucewa yin jama'i ana sanya su tsaye da haihuwa har akalla shekara shekara ɗaya ko biyu bayan wannan mataki suna yar ɗaukar ciki daga watanni bakwai ko takwas suna dawowa likitar mata domin yi musu jinya a yi musu bincike sannan a yi musu fashi suna zuwa yawancin lokaci domin ana musu bayani cewa idan suka ce su haihu da kansu cutar za ta iya dawowa kuma za su fada cikin matsalar suna zuwa ana musu tiyata idan komi ya zo daidai suna koma a mataki na tsaida haihuwa hakika kuma sai su dawo a lokacin wani ciki na biyu mun sa ido ga wasu da dama waɗanda a kowane ciki suna dawa domin a musu fashin su. kenan za su sake samun rayuwa mai nau'in da ya dace. Rayuwa daidai da zaran fitsari ya daina zuba, macen tana dawowa kamar dukkan sauran mata. Haka na nihin kan mutane su yi tunanin cuta ce da ba ta da waraka. Cuta ce da ake iya euh, maganinta, sai dai abin bakin ciki mutane ba san da ana iya maganinta ba. Akwai yawanci da ke rayuwa da wannan cuta cikin ƙauyukansu. suke tunanin wani bala'i ne ko wata jifa da wani ya yi musu da kuma ba su neman su je su ga jami'in likita domin su samu magani mu rike cewa kuma cuta ce da ke iya kama mace a kowaɗanne shekarun haihuwa domin yawanci mata suna yin wani abin da ake kira distosi progressive ma'ana mace na haihuwa ta farko da ɗa mai nauyin kilo uku ciki na gaba girman ɗan na ƙaruwa har ya kai ba za ta iya haihuwarsa da kanta ba da yake ta saba da haihuwa da kanta

Il suffit juste de composer le 3, 2, 5 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo. Quoi Et partout au Niger Et oui, en plus, l'appel sur le 3, 2, 5 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL. Oh, merci infiniment. Le, le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangu au rythme du Niger.